16 ga watan rabi'in al'awal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1433 daidai da fara ga watan februari shekara ta 2012 wannan shi ne kasar na 30 daga cikin gidan yankara ta fi kalli tashin al'imar musulman mai hajjaj wanda inda a nan tara har yanzu muna karatu ne a cikin mukaddimar wannan littafi yadda take ɗauke da wasu bayanai na ilimin hadisi wanda daga cikin al'imamu muslim ya tsaya a kan wani ra'ayi na shi wanda ya kai ya koma ya yi raddi da duk waɗanda ainihin suka sabawa wannan ra'ayin shi. wannan ra'ayin na muslim ko shi ne halaccin karɓar riwaya da ta zo da isnadi mai an'ana matuƙar an tabbatar da cewa shi wanda ya an'anar da wanda ya an ana daga gare su akwai yiwuwar su haɗu da kuma tabbatar da cewa cikinsu babu mai tablifanci a daidai lokacin da imamu muslim ya tsayi a kan wannan ra'ayi da yawancin malaman hadisi a zamanin shi da kafin zamanin shi su kuma sun kafe a kan sabanin haka imamu muslim ya yi raddin ra'ayin nan da waɗannan malamai suke a kai wallahu alam abin da fi bayyana shine a zahiri imamu muslim ya ɗauka cewa wannan ra'ayin da yake a kai shine ra'ayin da yake daidai kuma a zahiri bai san wani malami wanda ya gabata akan haka ba bayan jita-jitar da ta zo mai daga wani wanda ba shi da zurfin sani a cikin ilimi in ba manta ba wannan na daga cikin matsalolin da muka fara tattaunawa a ƙarƙashin tambayin da ainihin wato a shekul allamatul muhaddis muhammad ibn ali ibn adam ibn musa al-ethiopi allah ya saka mishi da alheri a cikin wannan mujallabi na farko wato mujallabi na biyu na littafin qurratu ainul muhtaj sharhin sahihu muslim bayan da ainihin wato wannan magana da muslim ya gabatar shine malam yake tambihi akan wasu mas'aloli matsalar farko ba kuma ta ba ya tattauna dangane da cewa muslim bai fito ƙararra ya faɗi da wa'iki ba da wannan ya ga aka yi ta kame-kame amma ingantacciyar magana da ita ce abin da muka yi ta ishara cewa a zahiri muslim magana ce ta iso gare shi daga wani wanda yake ganin bai kware a cikin ilimi ba don haka yake mishi raddi ingantacciyar magana ba da bukhari yake ba ba da ainihin inna a almadini yake ba ba kuma da wani mu'ayyan ne yake a zahiri na fata an gani biyu na biyu kuma dangane da wata babbar magana mai matuƙar muhimmanci a cikin babin manhajiya ita ce baiwa malamai izini musamman malaman hadisi waɗanda suke ta hamuli a kan mutanen da suka ainihin saɓawa aƙida ta gari ko kuma suka saɓawa manhaji na ahlus sunna ko kuma suka ƙirƙiro wani abu wanda zai rugurguza wasu sunnoni na annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa irin waɗannan malaman to ko da sun ɗauki zafi sun yi wasu zafafan maganganu to ba daidai ba ne a zarge su akan haka wannan shi zai kai mu zuwa ga alkawarin da ne mana insha Allahu ta'ala tunda ba daidai ba ne a zargi su waɗannan malamai da suke sakin baki suke maganganu masu zafi irin yadda musulun ya yi da irin yadda muka buga misalin ibn hazmin yake da wasu malamai makamantan haka ba daidai ba ne a zarge su amma kuma karatunmu na jiya mun bayyana cewa ba daidai ba ne kuma a kwaikwaye su na fata an gane kenan mecece manhajiya ta gari wajen ainihin wato yin raddi ga duk wani wanda yake muhalifi ne abu na farko da nake so ka fahimta a nan arraddi alal mukhalif wato